Hanyar adalci Darasi na goma Kayinu da Habila Hanyar haɗaya Salamu alaikum, abokai masu sauraro, ina gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, shi wanda yake son kowa ya fahimta, ya miƙa kansa ga hanyar adalci, wanda shi da kansa ya kafa, yana son kowa ya sami salama ta ainihi tsakaninsa da Allah har abada. yau ina jin daɗi in ci gaba da wa'azin hanyar adalci. Lokacin da ya wuce cikin karatun a taura, mun ga Adamu da Hawa’u sun yi zunubi, nan take Allah ya so sanar da shirinsa, zai aiko da wani wanda zai ceci ’ya'yan Adamu da Hawa’u daga ikon Shaiɗan, daga zunubi, daga jahannama, kuma mun ga Allah bai yarda da suturar ganye wadda Adamu da Hawa'u suka yi kansu ba, nufin Allah ya koya musu ba shi yiwuwa masu zunubi su rufe kunyarsu gaban mai tsarkin nan wanda wajibi ne ya hukunta musu. Allah kaɗai ne ya iya ceton masu zunubi daga laifofinsu, saboda haka mun ga yadda Allah da kansa ya yanka waɗansu dabbobi haɗaya ya yi tufafi da fatunsu, ya ba Adamu da Hawwa'u, Allah shi ne ya fara zub da jinin haɗaya. Mun karanta kuma bayanin Allah yadda mutane za su kasu zuriya biyu a duniya, masu gazganta maganar Allah da masu ƙin maganar Allah. Yau za mu karanta labarin ’ya'yan Adamu da Hawwa'u, wato su biyu na fari, maza da aka haifa, ga Kainu, wanda bai gazganta Allah ba, ga Habila, wanda ya gazganta Allah. Yadda muka gani, Adamu da Hawwa'u yanzu ba su zaune cikin gonar Firdausi a Aidan ba, Allah ya kore su saboda laifinsu, zunubi ya hana su jin daɗin zama wurin albarkun gonar Firdausi. zunubi ya ɓata zumuncinsu da Allah, duk da haka Allah yana ƙamnarsu, yana kula da su. Yanzu bari mu karanta daga Attaura farawa Sura hudu, ga nasi, Adamu kuwa ya san matarsa Hawwa'u, ta kuwa ciki ta haifi Kayinu, sai ta ce, Na sami ɗa namiji da izinin Ubangiji, ta kuma haifi ɗan uwansa Habila. Habila makiyayin tumaki ne, Kayinu kuwa manomi ne, fara Sura hudu aya ɗaya da biyu. Adamu da Hauwa sun haifi ’ya'ya maza guda biyu, Habila da Kayinu, su masu zunubi ne, kamar iyayensu, zunubin Adamu ya yaɗu wurin yaransa, kamar annoba, an haifi Kayinu da Habila cikin zunubi, haka littattafai suna cewa. Adamu ya haifi ɗa cikin kamanninsa da cikin sifarsa, fara Sura biyar aya uku, yadda uba yake, haka kuma ɗa yake, an haifi Kayinu da Habila da halin mutuntaka, yaran nan sun yi girma, sun ƙaru cikin sani, Kayinu manomi ne, ya ba da kansa ga sana'arsa, ba ya tsoron aiki. Habila mai kiwo ne, dukansu biyu suna da ganewa game da Allah, sun gane da kasancewar Allah, sun gane shi mai tsarki ne, sun san yadda yana ƙin zunubi, ya kamata dukansu biyu su gane hanyar kusantowa gaban Allah, dole su zo ta hanyar jinin haɗaya yadda Allah ya umurta. Wata rana yin da Habila suka shawarta su yi ma Allah sujada, za su miƙa ma Allah haɗaya, sai littattafai suna cewa, Wata rana sai Kayinu ya kawo sadaka ga Ubangiji daga amfanin gona, Habila ko ya kawo nasa osassu daga cikin ’ya'yan fari na gargensa, Ubangiji kuwa ya kula da Habila da sadakarsa, amma Kayinu da sadakarsa bai kula da su ba, saboda haka Kayanu ya husata ƙwarai har tsikar jikinsa ta tashi, farawa Sura hudu aya uku zuwa biyar. Bari mu yi tunani a kan abin da ya faru, mutum biyu suka shawarta su yi ma Allah sujada, duka biyu suka kawo haɗayu, amma littattafai sun ce, Ubangiji kuwa ya kula da Habila da sadakarsa, amma Kayinu da sadakarsa bai kula da su ba, me yasa Allah ya karɓi haɗayar Habila, amma ya ƙi haɗayar Kayinu? Menene bambancin haɗayun nan biyu? Gaskiya haɗayun Kayinu da Habila suka bambanta ƙwarai, Kayinu ya kama Allah kayan lambu, kyawawa, da ’ya'yan itatuwa masu daɗin sha, Habila fa ya kama Allah jinin ɗan rago mara aibi. Allah ya yafe ma Habila zunubansa, amma bai yafe ma Kayinu ba. Me yasa Allah ya yafe zunuban Habila wanda ya kawo jinin ɗan rago? Me yasa bai yafe zunuban Kayinu ba wanda ya kawo kayan Jardan da ’ya'yan itace? Ko Allah baya son kayan Jardan da ’ya'yan itace? A'a, ba shi ba ne dalili ba. To, don mi Allah ya ɗauki Habila a kan mai adalci, ya kuma bar Kayanu cikin zunubansa? Ga dalili, Habila ya kawo haɗayar da Allah ya umarta, amma Kayanu ya kawo wani abu daban. Me Allah ke bukata don yafe zunubansu, ba tare da ya ƙaryata adalcinsa ba? Yana bukatar jini, wato rai, na dabba mara aibi, Habila ya gaskanta Allah, ya kawo haɗaya mai jini yadda Allah ya umurta, saboda haka littattafai suna cewa, ta ban gaskiya Habila ya miƙa wa Allah haɗaya mafi kyau a kan ta Kayinu, ta wannan ban gaskiya ce ya kuma sami yarda Allah a kan shi mai adalci ne, domin Allah ma ya shaide shi. da ya karɓi abubuwan da ya bayar, Ibraniya Sura sha ɗaya aya hudu. Habila ya gazganta Allah, amma Kayinu bai gazganta Allah ba. Me ake nufi da gazganta Allah? Gazganta Allah yana nufin yin imani da Allah, har a yi ma maganar sabeya, in wani ya gazganta Allah, sai ya ɗauki abin da Allah ya faɗa a kan gaskiya. Idan ka ce, Ina gazganta Allah, amma ba ka yarda da abin da Allah ya faɗa a littattafai masu tsarki ba, kenan ka gazganta Allah ba, Allah da maganarsa ɗaya ne, idan ka gazganta Allah za ka gazganta maganarsa, ka yi mata biyya, idan ba ka yarda da abin da Allah ke faɗi, to, Allah da kansa ka ƙi karɓa. Allah ya yarda da Habila domin ya gazganta maganarsa, ya zo da jinin ɗan rago wanda Allah ya umurta, Allah bai yarda da Kayinu ba, domin Kayinu bai aminta da maganar Allah ba, Kayinu ya ce ya gazganta Allah, amma ayyukansa suka musanta, bai kawo haɗaya mai jini yadda Allah ya umarta ba. Wataƙila wani yana tambaya, Me ya sa Allah ya umarta haɗayun dabbobi? Don me Allah ya ce, In ba game da zubar da jini ba, ba gafara? Ga dalili, Allah cikin dokarsa mai tsarki ya sanar da mu cewa, Sakamakon zunubi, wato ladan zunubi ko hukuncin zunubi mutuwa ne, shi ya sa dole a zub da jini, Allah bai gaya mana za a biya hukuncin zunubi da kayan lambu ba, har wa yau bai ce za a biya hukuncin zunubi ta hanyar yin addu'a da azumi da yin ayyuka na gari ba, a'a, abin da Allah cikin tsarkinsa ya faɗa shi ne hukuncin zunubi sai mutuwa. Ta littattafan annabawa, Allah ya nuna yadda kowa, wato kowane ɗan adam ya zunubi kowane mai zunubi ya ci babban bashi kun Allah mai tsarki, ya kamata mai zunubi ya mutu, ya kuma biya bashinsa ta hanyar zama a gidan wuta har abada. Bashin zunubi ƙato ne, babu dama iya ayyuka na gari isassu a soke bashin zunubi, sakamakon zunubi mutuwa da gidan wuta ne, shi ya sa sadaka da aikin alheri ba za su taɓa isa a soke shi ba. Bari in ba ku misali, sai ka ce na ci bashi har ya iya wuya, na tafi ganin mai bin bashi, na ce masa, Kana na kuɗi da yawa, ka yi haƙuri bani da ko dala, amma ina da wani tunani, ga yadda zan biya, ga shirina, wace rana Zan zo gidanka, zan yi shara, zan yi aikin nan sai na biya duk abin da kake bi na bashi. To, a ganinku, ya mai bin bashi zai ji game da dabara ta? ko zai yi hasala, ko zai yi mani dariya, lalle ba zai yarda da shirina ba, me yasa mai bin bashi ba zai yarda da shirina ba? domin ba dama ’yan ayyukan nan wai na alheri su fidda ni daga ƙaton bashi da na ci. Kamar haka, ba wanda ya iya fidda kansa daga bashin zunubi ta hanyar ayyukan alheri ko ta yin sadaka, abu ɗaya yana biyan bashin zunubi, ba kuɗi ba, ba ayyukan alheri ba, sai mutuwa. Hukuncin zunubi shari'a da mutuwa ne. saboda haka ba yadda Allah zai soke bashin zunubi na Kayinu da Habila ta dalilin aikin hannunsu. Shirin Allah domin soke bashi shi ne a zub da jinin haɗaya, sai marar laifi ya mutu a madadin mai laifi. Gafarar zunubi ba ta samuwa bisa dabarar mutum, sai bisa shirin Allah, bisa tushen haɗaya wato wani ya mutu a madadin wani, sai Allah ya buɗe ƙofa ma ’yan adam su sami gafara da ceto. Da fari, Allah ya yi umarni cewa dole mai zunubi ya kawo dabba mara aibi ya yanka, dabba mara laifi ya mutu madadin mai zunubi. Albarkacin jinin haɗayen nan, Allah yana haƙuri da zuriyar Adamu, ya rufe zunubansu har ya zuwa wani lokaci, amma jinin bisashe baya da iko soke bashin zunubin mutum, darajar dabba ba ta kai darajar mutum ba, shi ya sa da tattafai suna cewa haɗayen dabbobi ishara ce kawai, wato inuwa ta kyawawan abubuwan da ke gaba, ba ainihin sifarsu ba, domin ba mai yiwuwa ba ne jinin bajimai da na awakai ya ɗauke zunubi. bisa ga Ibraniya Sura goma aya ɗaya da aya hudu. Saboda haka, abu mafi muhimmanci wanda ya kamata mu tuna da shi game da haɗayen dabbobi shine sun zama kwatancin mai ceto wanda zai shigo duniya da ya biya bashin zunubi na dukan zuriyar Adamu. Mai ceton nan wanda Allah ya alkawarta zai mutu sau ɗaya tak ba ƙari domin kawar da zunubanmu, mai adalci saboda marasa adalci, domin ya kai mu ga Allah. Bitrus ta fari Sura uku aya sha takwas Yadda aka rubuta cikin Lanjila shi ne mai ceton nan, duk annaba suka yi wa shaida cewa albarkacin sunansa duk mai gazganta da shi zai sami gafarar zunubai. Ayyukan manzanni Sura goma aya arba'in da uku Amma can zamanin da Shirin Allah domin ceto yana bukatar haɗayen dabbobi, sai Kayanu ya ƙyale shirin Allah, Kayanu ya ƙaga wata hanya daban, ya yi makansa wani addini, Kayinu ya shigar da addinin ƙarya na fari, ya kawo ma Allah aikin hannunsa, ya yi haɗaya ko sadaka da kayan gonarsa, wato abubuwan da suka tsiro daga ƙasar da Allah ya la'anta, babu jini a cikinsu, ko Allah ya karɓi haɗayen nan mara jini? A'a, Allah bai yarda da ita ba. To, Habila kam ya kama Allah ɗan rago mara aibi, ya yanka, an zub da jini, sa'an nan ya ƙone shi, albarkacin wannan haɗaya zuciyar Habila ba ta ba shi laifi a gaban Allah ba. ya sani ya cancanci mutuwa, amma ɗan ragomar laifi ya mutu a wurinsa. Ta haka Habila ya shaida ban gaskiyarsa cikin mai fansa wanda zai shigo duniya, wanda zai mutu a madadin masu zunubi, wanda zai sha hukuncin zunubinsu. Bari mu taƙaita labarin da muka ji yau ta wurin babbar tambayan nan, Me yasa Allah bai yarda da haɗayar Kayinu ba? ko Kayinu ya fi Habila zunubi? A'a, ba shi ba ne dalili ba, dukansu biyu masu zunubi ne, dukansu biyu suka kawo ma Allah haɗayu, Kayinu mai addini ne, wataƙila mun iya cewa ta wani fanni haɗayar Kayinu ta haita Habila daraja, kayan lambu da ’ya'yan itatuwa suna da kyan gani ƙarai. jinin ɗan rago yankakke baya da daɗin gani, amma zunubi abin ƙyama a gaban Allah, hanyar samun gafara wadda Allah ya kafa ta shaida, in ba game da zubar da jini ba wa ba gafara, saboda haka Allah ya ƙi yarda da Kayinu da haɗayarsa, don Kayinu bai girmama hanyar adalci ta Allah don samun ceto ba. ba mai zuwa wurin Allah sai ya zo ta hanyar adalci wadda Allah ya umarta, hanyar Allah cikakkiya ce, daidai ne kuma, ya zama kwatancin lissafi, imushi ya tambayi ɗan lakwal, biyu da biyu nawa kenan? Amsa mai kyau guda ɗaya tak ce, biyu a tara da biyu, hudu kenan. yaro wanda ya ce uku ya yi kuskure, wanda ya ce biyar ya yi kuskure, wanda ya ce huɗu da rabi shi kuma ya yi kuskure, biyu a tara da biyu huɗu kenan, hudu kaɗai, haka yake da hanyar adalci zuwa ceto wadda Allah ya kafa, Allah ɗaya ne kaɗai, haɗa ɗaya ce kaɗai domin masu zunubi. su sami sulhu tsakaninsu da Allah wanda shi mai tsarki ne, hanya ce ta haɗaya guda ɗaya ta kaɗai wadda ke cikakkiya. Kai da ka kasa kunne a yau, ko ka san abin da maganar Allah ta ce game da haɗaya mai tsarki wadda Allah ya tanada domin a soke bashin zunubinka har abada? Ko ka san yadda Allah da kansa ya aiku da mai ceto, mai iko domin ka sami gafarar zunubanka, ka sami zuciya mai tsabta a gaban Allah? A darussa na gaba, za mu koyi abu da yawa game da wannan mai ceto mai al'ajabi, game da shi da tafai suna cewa, ba kuma samun ceto ga wani domin ba wani suna duk duniyan nan da aka bayar cikin mutane, wanda lalle ta wurinsu ne za mu sami ceto. ayyukan manzanni Sura hudu aya sha biyu. Abokai, ya kamata mu huta a nan yau, in Allah ya yarda, lokaci mai zuwa za mu kammala nazarinmu a kan Kayinu da Habila. Allah ya sa muku albarka ta wurin yin tunani a kan tushen dokarsa, wadda ta ce, ‘Yan ba game da zubar da jini ba kuwa ba gafara’. Turaniya Sura tara a ashirin da biyu Allah ya taimake mu, amin.